bisa al'ada muke karanto tambayoyin da kuke aiko mana inda ashek muhammad tukur mauriki rijal lemo mai wa'azi sulhu a hukumar hisba ta nan jihar kano yake amsa tambayoyin da kuke aiko mana a bisa tsari na kuma wato hukunci na addinin musulunci da rayuwa kafin mu kai ga karanto tambayoyin naku masu kallon mu zan bar ku da malam domin ya yi sallama a gare ku malam sai ya sallama ga masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dan uwanku a musulunci muhammad tukur moriki rijiyar lemo na to ga masu son turo da tambayoyinku za ku iya aikowa akan lamba sifili takwas ne tara shida uku tara tara biyu shida shida wannan ita ce lambar da za ku iya aiko mana tambayoyinku ko kuma masu son bada gudunmawar su ko son ɗaukar nauyin shirin kuna da damar da za ku iya tallata hajar ku a cikin wannan shiri mai albarka malam tambayar mu ta farko a wannan shiri ita ce malam menene hukuncin zama da macen da ba ta ƙaunar iyayena a matsayinsa namiji daga wani bawan Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yawmi la yanfa'u wala banun illa man atallaha bi qalbi salim bayan haka yan uwa mai tambaya ta farko yana cewa menene matsayin matar da yake aure ba ta ganin daraja iyayensa ko mm. to ainihin iyayen mijinki iyayenki ne akwai bukatar a samu tafsili domin duk abin da ka sani yana da sababi menene ya haddasa rashin ganin darajar shi ne babban aikin da za ka fara yi idan ka bincika sai ka zama mai adalci e duk mutum a ɗabi'a mai hankali a shari'a yana son matar da yake aure kuma duk mai hankali mai bin shari'a yana son iyayensa to sai ka auna a cikin su wane ne ya yi kuskure kowa ya haifar da abin da ya haifar da matsalar to in ka gano inda matsalar sai ka je ka yi maganinta amma da wahala a yi abu babu dalili ba kuma yana nuna ita mata ta yi daidai ba ne ba ita mata abin da ya kamace ta a matsayinta na mace ta yi haƙuri domin ita mace asalinta a uwa ce ko da ba taɓa haihuwa ba kuma ba wanda ya san darajar ma iyaye kamar mace sai da haka hakan da ce ba daidai ba ne ba amma kai tambayar ka aikin da ke gaban ka yi kokari ka gano me ya haddasa abin in laifinta ne ka ja mata kunne in ba ta daina ba ka je ka gaya wa waliyinta wanda ya aura maka ita insha Allah an yi sa'a za ta daina in kuma laifin iyayenka ne to iyayen naka karka yi masu faɗa nemi yayyan iyayen naka ko malaman iyayen naka ko kuma kakanninka iyayen iyayen naka su ka ce su ja musu kunne akan abu kaza in ka ɗauki wannan in Allah ya yadda kuma sai ka hada da addu'a ka ce Allah ya gyara maka al'amuranka Allahumma asli ahwalana Allah ka gyara mana al'amuran mu don Allah zaka samu nasara insha Allah kuma wallahu a'lam mai tambaya ta gaba muhammad daga libya ya ce iyayen matata suna jayayya da ni ko sun yi jayayya da ni wajen neman auren yarsu hakan ya sa na ce a mayar min da kudina shi idan na karɓi na ban yi laifi ba kuma ba su tausaya min ma a wajen karɓar sadaki ba don haka yana neman shawara to kafin dawo da kuɗi na ma ya kamata a ga menene haddasa abin tun da ba su baka kofa ba ai ba za ka je ka ce kana son yarsu ba da yarsu ba ce tana son ka ba ba za ka je wajen su ba da ba su yadda ba ba za su bari ka je wajen su ba kai ma akwai buƙatar a gano mai haddasa matsalar in an gano matsalar in wace za a iya gyara ce bangaren ka sai a gyara mm. in wace za a iya gyara bangaren ce sai a gyara in kuma wace ba ta gyaru bacce ba to gaba ɗaya ba a aure da rashin fahimta aure ana gina shi ne akan so da kauna kuma wannan san ana so ya koma kan bangaren iyaye duk bangare biyu ana so sannan ya koma kan bangaren dangi guda biyu domin zama ne da ake in aka fara shi ba a so ya kare kuma so ake zama ne na ma'awana a wadatayya banda ma'amala ce ibada ce to akwai ma'awana taimakon bangare da bangare mm. saboda haka sai ka nemi me ya haddasa abin kowane bangare ne sai a magance shi in shara kake nema mm. kuma ka ce Allah ya zaba maka abin da ya fi alkhairi kuma zai zaba maka wannan shine shara kuma wallahu alam dauda jalingo ya ce malam ina son ka bani shawara akan wata budurwata da muka yi soyayya a baya amma ta yi aure a yanzu sai take kira na a waya idan na daina daga wayar ta sai ta nemi wani layin ta ringa kira na da shi shawara yake nema to shawara ta farko dai ka yi masa test ka ce ta ji tsoron Allah hmm. kuma tun daga abin da ke faruwa tana da aure na wani eh. ka haɗa mata da magana mai nauyi mai zafi tashin hankali in ka tayar mata da hankali mm. magana mai nauyi to in Allah ya ta tsorata to in wannan bata daina ba to ga yama waliyan nata mm. ga abin da yake faruwa in dai shara kake nema haka za ka yi kan tura mata tas ɗan farko ki ji tsoron Allah ki daina in ta ki ka aika mata magana mai nauyi ba ta lallashi ba wacce za ta san abin nayi ne domin gara ku bata da ita ku bata da Allah gara ku bata da ita da ku da shi mai gidan nata in ka saki jiki kana hudda da ita to shine ke haifar da husuma a cikin ƙasa da al'umma da mujtama kuma in ka biye ta tunda har imanin ta bai kai ta iya gadin kanta ba to in fa ka kula ta fa za ta iya baka dama ku haɗu wani guri in kun haɗu wani guri kuma zai iya faruwa na ɓarna saɓan Allah da kuma na yaƙe-yaƙe na zubar da jini to saboda haka in shara kake nema to ka ji yadda za ka yi farko ka ce ta ji tsoron Allah ka tura tes mm. ka ta ƙara bugo maka na biyu kuma in ta ki ka tura mata magana mai nauyi mm. wata za ta yi mamaki da zai sa ta daina turo maka na uku kuma in ya gagara sai ka gaya iyayenta ga abin da yake faruwa mm. in Allah ya da sai Allah baka mafita cikin guda ukun nan kuma wallahu a'lam maina daga jalingo ya ce malam menene hukuncin wanda ke zargin matarsa a boye wanda yake zargin matarsa maina daga jalingo yake cewa menene hukuncin mutumin ke zargin matarsa a boye yana zargin matarsa a boye wannan kudirin baya da kyau a musulunci amma ya kai ga ɗaukar zunubi inna allaha tajawaza ala ummati ma wasu bihi nafs Allah yana sassauta zunubin kama bawa da laifi in abin da yake ya tsaya iya zuci malam ta takalla matukar bai magana ba lokacin da ya ce yana zargin ta ya faɗa da harshensa to mm. nan take za a rubuta masa zunubi amma wancan tunanin matarka kana zarginta mm. tsani ne na zuwa ga barna abin da ake so ka yi ƙudurin alkhairi ko tunanin alkhairi a zuciyarka akan mutum saboda haka ne wannan ba zai taɓa ka ba akan makalla kuma na biyu in laifi ne tsanin laifi ne bai gama laifi ba amma a yi ƙoƙari a bari tun da. abin da ke tunanin nan in aka yi rashin sa'a kana yin furuci to ya zama laifi da kayi lafazi ita kai ma ko wani nata ko wani ma ba ita ba kana yin lafazin kana zarginta zarbi ya shiga sai da aka shawara sai ka kaurace ma wannan kuma wallahu alam malam ina da yawan sha'awa idan ta taso min nakan kasa tankwara kaina wace shawara za ka ban daga muhammad unguwa uku a kano shawara biyu ce shawara farko dai ka yi kokari ka yi aure duk duniya babu inda aure ke alhakamar kano duk duniya ba wai afirka ba wai najeriya duk duniya babu inda mace take da sauƙin aure kamar kano ka yi ƙoƙari ka yi aure na biyu kuma in wanne ya gagara ka yi ƙoƙari ka kama yin azumin alhamis da litinin in sha'awa ka bata karye ba akan wannan sai ka hada da na kwanan sha biyu sha uku ga wata sha hudu sha biyar mm. in bata karye ba har yanzu to ka koma azumin annabi dauda yau kai azumi gobe ka sha ruwa in Allah da wannan magani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka samu lafiya amma lafiya mafita ta karshe ka yi kokari ka aure ba mutum ta wannan domin aure shine karshen karya sha'awar bani adam na biyu kuma ibada ce na uku kuma ana samun zuriya to wannan in shara kake nema ka ji abin za ka yi a kalmar kalla kuma wallahu alam babaye suleiman ya ce idan mutum bai yi sallar la'asar ba sai aka zo magariba zai yi magariba din ne a cikin jam'i ko kuwa sai ya yi la'asar din sannan ya zo ya yi sallar magaribar daga baya abin da za ka yi za ka yi in ma magaribar ce kana iya in raka'a ɗaya ta zo ta ƙarshe sai ka bi su raka'a ta ƙarshe mm. sai ka samu jam'i amma kai su suna magariba su kai kana ainihin la'asar ɗinka amma fa raka'a ƙarshe za ka bi su domin kai fiya sifar sallar magariba da ta la'asar ba iri ɗaya ba ne ba in da kala ɗaya ne sai ka bi su daga farko har ƙarshe to a kala ɗaya bane ba in fa dole sai ka samu jami'in hmm. amma ba dole bane ba ka tsaya ka yi la'asar ɗinka sai ga Allah ya kawo maka wani makarar dan maka sai kuma gari ba jam'i tare hmm. amma ka gabatar da gaba ya gaba wannan ba daidai bane ba saboda hmm. haka tambayar ka to idan yayi hakan fa yayi kenan ko ko dai idan yayi me in yayi sallar misali yayi sallar la'asar din eh. yayi sallar magariba a cikin jam'i sannan ya dawo la'asar to sai mu ce da shi illa ma kasalafa wannan ya wuce cikin rashin sani hmm. amma dai ba haka ake yi ba hmm. tartibin zaka bi saboda sallolin ba su kai matsayin da zaka yi musu haka ba hmm. sallah ba ta kai biyar ba to zaka bi tartibi ba kai asuba ba ba kai azhar ba ba kai la'asar ba to wannan dole sai ka kawo su kafin ka kawo magarba da isha'i eh kuma wallahu alam masu kallon mu kada dai ku sha'afa shirin rabin ilimi kuke kallo daga nan mujallar matashiya za ku iya aiko da tambayoyinku a kan lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida ga masu son ɗaukar nauyin wannan shiri ko ba da gudunmawarsu za ku iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida mai tambaya ta gaba digaji suleiman daga algeria ya ce malam menene hukuncin wanda ke yin fitsari a tsaye a matsayinsa na musulmi mm. ya halatta ba haramun ba ne ba kawai al'ada ka ce ba karo da haka amma fitsari a tsaye ba haramun ba ne ba amma abin da shari'a ke so in za ka fi tsari musamman ma mu irin namu tsarin ka je ka samu gurin da yake kararre ba a ganin ka ka tsuguna ka fi tsarinka amma allah ya kai ka gurin da ainihin za ka fi tsarin in ka tsuguna rigar ka kowannen ka zai lalace in kai a ba baka saba allah ba mm. dukkan su imamu turmuzi yana da ruwaya na nuna halaccin fitsari a tsaye da kuma ruwaya nuna halaccin yin a tsugune duk sun tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah da shi yana yi a tsaye ne amma sai gurin lalura ya taba yi a wani guri wata bola su ba da tilkaumi da ya je gurin baya da kyau ya yi a tsaye shi ne malar tabbata cewa manzan Allah da haramun ne ba zai yi ba mm. amma menene kamala shine a tsuguna a samu guri mai kariya a tsuguna a yi fitsari amma dai ka ce ya saba Allah bai saba Allah ba in ka je sunan da za ka ga wannan bayanan da maka insha Allah duka guda biyu amma me kamala ka samu guri karare ka tsuguna ka tattara sutura ka mm. ka yi fitsarin ka yafi kamala mm. in kuma ta kama ka yi a tsaye ka saba Allah tambayar ka ba saba Allah ba mm. kuma wallahi ala musamman ma irin yanayi ne yanzu da ake iya ɗaukar cututtuka a irin ko makewayi ko kuma wuraren da musamman gurin zagaya na eh. taron jama'a mara tsafta to duk wannan ma wani dalili ne wanda shi ma sa in ka san guri za ka cutu ka je ka saba Allah hmm. shine wala tulqu bi ajikum ila tahaluka kar ka je kai kanka halaka duk gurin da ka san in ka je za ka samu matsala ko ta jikinka ko ta lafiyarka ko ta dukiyarka to in ka je gurin kai abin ka saba Allah kuma wallahu alam aka ce salamu malam ina buƙatar addu'a yar uwata ba ta da lafiya sosai daga wata baiwar Allah daga Saudiya to wata baiwar Allah daga Saudiya take cewa tana bukatar addu'a yar uwarta ba ta da lafiya to muna roƙon Allah ya ba yar uwarki lafiya yadda ka yarda da cewa in an roki Allah yana ji zai amsa to Allah ya yi ma yar uwarki wannan rashin lafiya Allah ya sa ta zai masa kafara ke kuma Allah ya baki ladan tunawa da ita na aka ce salamu malam yaya matsayin aikin hajjin da aka yi ba a yi yanka ba ko kuma a yi yankan a wani wajen da ba inda aka yi aikin hajjin ba daga muhammad gali imam to ba fa kowane hajji ake wa yanka ba mm. kuma yanka kala kala ne akwai hadiya akwai fidiya mm. wanda ya hajji kirani da wanda ya hajji tamattu duk suna da yanka hadiya duk suna da hadiya eh. wanda ya hajji ifradi baya da yanka mm. ba fidiya ba hadiya ba ko a kansa wannan shine amsa hajji kala uku ne akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu'i guda biyu suna da yanka ɗaya ba yanka kai kuma ka haɗa su to sai kuma me matsayin wanda zai ke da yankan ya yanka ba a nan ba to kamar me yasa yanka ba ina ne ake yankan yankan dai ana yi ne a can mena hmm. a mizara inda aka ware don yanka dabbobin to ba mu sani ba me yasa a ina ne yankan tunaninka a can a makan ne ko kuma sai dai kuma a ƙasarsu to shi ne ba mu sani ba abin da yake da in baka da kuɗin yankan kai azumi uku a can in ka je garin ku kai guda goma haka alkur'ani ya ce to amma wata lalura ce ko kuma rashin sani ko kuma san zuciya to shine ba mu sani ba wallahu alam amma dai ka ji ba kowane hajji ke da yanka ba hajji uku ne biyu na da yanka ɗaya babu ah. yankan kuma mai yankan ana yi ne a can mina inda ake aikin hajji kuma wallahu alam mai tambaya ta ƙarshe a cikin wannan shirya ce salam malam mutum zai iya yin kowanne irin wanka tare da matarsa daga tsalha daga can ƙasar cote d'ivoire to malam zalha daga cote d'ivoire ivory coast kenan yake mm. cewa zai iya yin wanka kowane iri tare da matansa amsa za ka iya yi manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka tare da matansa kuma ita matarka ai hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna matan ku sutura ku ne ku sutura su ne mm. sutura kuma in ka sa riga sai ta hadu da jikinka karshe abin da ake so gano kenan kuma sutura kai take kare maka mutuncin ka da komai naka mm. to duk matar ka komai naka ce kai komai nata ne manzo Allah ya wanka da nana Aisha ya tare da Maimuna yana nan duk wanda ya karanta tarihi musulunci ya san wannan kuma wanda kake kwanciya da kake saduwa da ita bare wanka ai an wuce wajen amma tunda tambaya kake yi to ya halatta kai wanka tare da iyalinka wankan kowane iri kuma wallahu a'lam to Allah ya saka da alkhairi ah, masu kallon mu ah, a nan dole za mu gimtse shirin na wannan lokaci kamar yadda muka saba mukan amsa tambayoyi ko makaranto tambayoyi guda goma a sheik muhammad tukur mori kiri jallimin mai wa'azi da sulwa a hukumar hizba ta nan jihar kano shi yake amsa tambayoyin da kuke aiko mana malam allah ya saka da alkhairi ga wanda suke son aiko mana da tambayoyi za ku iya turowa a kan lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida haka zalika ga waɗanda suke da burin ɗaukar nauyin wannan shiri ko tallata hajar su a ciki ko kuma ba da gudunmawarsu za su iya tuntuɓar lamba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida malam sai sallama ga masu kallon mu zuwa lokaci na gaba to kafin sallama da za mu yi zuwa lokaci na gaba hmm. babu laifi kamar yadda ake wannan rayuwa hmm. imamu hassan albasa yana cewa annasu mubtaqirin ilallah mutane gaba ɗayansu mabukata ne gudan allah ba mahaluki ɗaya wanda bai da bukata gudan allah musamman kuma wannan ƙarshen zamani namu na gurɓacewa wanda mata da maza yara da manya masu mulki da wanda ake mulka a tajiyar talakawa kowa cikin damuwa yake babu laifi mu isar da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai addu'a da ya kamata mutum ya ringa yi farko dai musamman yawan damuwa shine da'a'ul karbi addu'a bacin rai musulmi akwai ruwayar da ta asma'u binti umais mata abubakar siddiqu sahabiya matar ainihin abubakar siddiqu tana da ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abi dauda ya rawaito idan kana jin bacin rai ko bakin ciki a ranka ka ranga addu'a sau uku ka ce Allahu Allahu rabbi la ushrika bihi shay'a kai ainihin wannan sau uku Allahu Allahu rabbi la ushrika bihi shay'a in Allah ya da yanda ake wannan rayuwa kazama kowa cikin tashin hankali to Allah zai rage maka bacin rai da wannan damuwar zamani da ake ciki wanda ana cikin ta ummul balwa kowa yana cikin tashin hankali ko ka yi sau uku ko ka yi sau bakwai Allahu Allahu Rabbi la ushrika bihi shay'a in ka ta sau uku ko sau bakwai duk ruwaya ta tabbata in Allah da sai Allah ya yaye maka bakin ciki ko kuma ka koma Qur'ani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina ita ma ka langa mai ta ta in kana cikin damuwa Allah zai yaye maka bakin ciki insha Allah sai lokaci na gaba muna roƙon Allah ya sa abin da muka faɗa ya je kunnan ku a daidai Allah ya sa ku fahimce shi a daidai Allah ka sa mu haɗu akan daidai Allah ka sa manzon Allah ya fari da mu ranar alkiyama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah masu kallon mu duka-duka a nan za mu gimtse bakin shirin na wannan rana a madadin malam da ya yi sallama a gare ku wato a shek muhammad tukur kiri da lemo mai wa'azi da sulhu a hukumar hisba ta nan jihar kanan najeriya ahmad haisan buhari ne ya dauki wato tunan masu motsi wato bidiyon suna sunana bakar mutu ibrahim da na karanto tambayoyin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mu haɗa wani sabon shirin na rabin ilimi idan allah ya kai mu بالسلام محمد sabuwar duniya sabuwar rayuwa hanyoyin isar da sakonni cikin sauki sallana da matukar mahimmanci musamman idan aka yi amfani da hanyoyin da masana kuma ƙwararru suka samar kamfani gare ka ko masana'anta a kasuwa kake kasa hajarka ko kuwa takara ka fito kake neman hanyar da za a isar maka da saƙonka ga al'umma cikin sauƙi? Ziyarci sashin tuntuɓa na mujallar matashiya tare da basu kwangila nan take kaga aiki da cikawa. Hanyoyin tallace-tallacen mu sun haɗa da sauraro wato audio a turance. Ko kuma na kallo wato bidiyo da ma uwa uba hotunan da ake saka a mujalla wanda ke fita duk wata a cikin harshen hausa muna da mawaka da ma ƙwararrun jaruman fina-finan hausa dukkaninsu za su isar da saƙonninku cikin sauki za ku iya laluban mu a dukkanin kafafen sada zumunta da sunan mujallar matashiya ko kuma kai tsaye ku neme mu ba ɗaya kan titin faransu a nan kano ko a lambar waya sifili takwas sifili. Tara shida uku tara. Tara biyu shida shida. Domin shiga sabon tsarin sabuwar duniya. Kada dai kumanta. Masu iya magana na faɗin. Mai talla shi ke da riba. Assalamu alaikum mabiya mujallar matashiya. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe 4 matasa zai rika zo muku laraba da misalin karfe 8 na dare sai kuma shirin rabin ilimi zai rinka zuwa muku a ranar alhamis da misalin karfe da rabi na dare shirin abokin tafiya zai rinka zuwa muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurata zai rinka zuwa muku ranar talata da misalin goma da safe. Girke-girken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako. Shirin ana yi da kai shiri ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba ɗaya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin ƙarfe bakwai na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba ɗaya ba farans road ko kuma sha ɗaya a galadima road ko kuma ku same mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kasance da mujallar matashiya da dukkanin shafukan sada zumunta